idan muka koma muka lura da yanayin annabi yusuf salam yadda ya taso da matakan da ya bi a rayuwarsa samu ga a kowane lokaci yana karkashin kulawa ta musamman daga ubangiji subhanahu wa ta'ala allahu akbar da ya ce muhannadun min suyufil hindi hmm. da ya ce muhammad sallallahu alaihi wasallam ya gyara sai ya ce ba saka ce muhannadun min suyufil lahi allahu akbar sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ji daɗin wannan wakan har yasa yana da alburda ma'ana mayafi da yake jikinsa bayan ya gama karanta qasidar man sallallahu alaihi wasallam ya dauka ya yafa masa mutum ya fi son karaman ɗansa a tabi'arsu saboda ba komai bane shi karami shi yake bukatan tallafi shi yake bukatan kulawa da ya kamata wannan babba ya riga ya kawo karfin shi ya sha gwagwarmaya Eh, rashin tabbatar da adalci tsakanin mata ba karamin hatsari ba ne zai jawo wa iyalan mutum magidanci tun ana rayuwa sannan kuma ga azaban da yake jiran ranar gobe alkiyama daga hasken annabta shin da muke kawo muku tarihin annabawan Allah da manzanni ba don komai ba sai don mu yi koyi da su a cikin ɗabi'unsu halayensu aƙidunsu da tarbiyyarsu babu wata kissa babu wani labari da za ka ji wanda ya kai wanda ya zo cin alkur'ani da sunar manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam laqad kana fi qasasihim ibratun li ulil albab hakika a cikin kissoshin annabawa akwai abin lura ga ma'abota hankula daga hasken annabta shiri ne da zai rika zuwa muku a kowace ranar alhamis da misalin karfe goma da kwata na dare a maimaita shi ranar asabar da misalin karfe sha biyu da rabi na rana da ranar litinin da misalin karfe 6 da kwata na safe agogon najeriya da nijar kasance tare da misal hausa tv gaskiya dokin karfe